بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون وانا لتاينا فتح الجوات واتو لتاين عسكري وانا منا تكون كتاب المواريث kuma muna fasali na ikirari da inkari wanda muna shahi na 460 yau sha shida ko sha biyu ga watan jama'ar jama'ar asaniya ko muna 28 ga watan biyu can hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1400 shekara 37 da tara ko? da tara nan kuma 2017 da sha takwas ta kai da sha takwas yau shahi na ɗari hudu da sittin to mu zo mun kwana inda mallan ke magana cewa wa in ta da halata ko ba nana ba wato idan suka yi ta dakuli sannan aka sarihima sai a ɗauki ƙaramin baki a buge babba ina misali kashe ce ni wa asibin a ƙarrar wahidatun sakin wato nan shaƙiƙai na guda biyu mai mutu ya bar 'yan uwa na shaƙiƙai mata biyu sannan ya ba asibi ne an zo ana magana a raba gado an haɗa alƙalumma a kasa da an ka buga an ka yadda kasonsu asibi zai kwaso kanai sayarwa guda ta ce a'a ta ce amina da uwa ta uku أقرت واحدة بثالثة تنتي تناكم كبروانتي da ya guda da asibi sun kace babu wata yawa ita ko ta ce lalai lalai akwai ta to anan kaga mas'ala ta inkari daga uku daga uku an ka buga uku sai a ba su shiƙiƙan nan biyu ko wacce ta ɗauki guda shi ammi ya sulfani asibi sai shi ne ya kwashe saura shi a guda ko to ita ga ta ji ta gan ta ce akwai wata uwa su ko sun ce ba su san da ita ba don haka ashe kenan yanzu sai a bugi uku da uku jajado ya an ka buga uku da uku lokacin da an ka buga uku su shaƙiƙami an ka ba su Eh? yanzu cikin tara mu ba su uku uku eh? saura nawa saura uku to shi asibi sai mu ba shi uku din nan ita wacce ba ta ce akwai uwa ba to sai a ɗauke kaso ɗaya cikin nata sai a ajiye wata bayyana a bata su waɗanga ikirari bai abin nan inkari bai ikirari bai ta amsa kaya ba don ba su yadda ba sai dan uwan ya bayana eh? wani babu na samu ai ko ba a ce akwai ta bayan tabbayana rabuwa tashi mun karanto shi baya wayan qubul qasam bi ɗaruru warisin ko ina jin mota wanga guko mun gama da wanga wuri ta fi tamasulihima min ahadihima to in kuma zan lina to sai a yi amfani ga ɗayansu a bugi ɗaya da ɗai ina misali ka ummin wa uktin li'abin wa asibin aqarrat bi haqiqatin yau naji mai mutuwa ya mutu ya bar uwa tai uwa tai war ta haihuwa ya ba ƴan uwa tai li'abiya wanda ita ga uwa wagga diya ba diyarta ta ba sun gama wajen uba wa asibi ya ba asibi ne an haɗa alƙaluma a kasa gado sai ya uwa gali abiya sai ta ce akwai washe shakikiya akwai shakikiya utu uwa ga ta ce tuni san da ita ba asibi ya ce shi bai san da ita ba ta ce lallai akwai ta eh to tun da haka ne ni aka san uwa bisa gore gorabe na in kari, ni aka san uwa bisa gore gorabe na in kari. to asibi mi ya kaso shi ko ma baki ya kaso ko to ya uwa ga akwai wanda ta kuntawa shari cikin domin in wata yan wata bayyana asibi na samun wani abu to don haka ita uwa ta sini ban san da ita ba sai an ka ce to tushen dukiya shidda na aka kasa shidda sai a ba uwa biyu shi amina to ita ko ƴan uwar ga sai a ba ta rabi nawa kenan saura ne sai a ba asibi ba ta ce akwai shakikiya ba to sai a ɗauke guda cikin nata sai a ajiye in shakikiya ta bayyana sai a amso wannan da aga hannunta a gama a ba shakikiya ita ko sai a amso na wajen asibi a miƙa mata eh? wal asabatu eh? ko kuma ce wal asabatu giraƙi fardil mala to kuna kuna kace ai da yawa abinda an kai mamanta kuɗin to humar lahu shay'un min al-iqrari duk wanda adda wani abu cikin iqrari ya khuzuhu madruban ya doki abin bisa ga buga shi fi mas'alatin inkar a cikin mas'alar musu aw wafqiha ko ku ko ta ba mun sadaku ni mun tamasuli ba to ko kuma idan wafqina tawafuqina aw bil akasi ko ta bayo rina fasali ya ne ya ƙari amma akwai sauran magana lokaci yayi ba mu yi magana aka yi kirari ba da inkari to da ikirari wal inkari ƙa'idodi ne ya za a ƙarra warisun bi warisun haisu la yazbutu nasbu idan magadi ya hurci ce akwai magadi ba bagen nazara ta tabbata ba to wa inna ma ya khudhul muqirr bihi ma yujibu al-iqrar min naqas lil muqirr kaida farko kenan tadu fa in lam wa in lam yujib lahu naqasan lam ya'khudh shay'an amma in ba abin da ya wajabta mai nakasa ga nashi kaso to ko an kirari bai samu komi wani abu shiga ciki ne ina misali kaza wajatin aqrabi ummi matata sai hurtirci akwai uwa radda kake ka taba ganin uwa ta rage ta rage mata ga wani abu na uku kenan na biyu kenan na uku wa in aqarra bi man yahjubuhu in mutu ya hurci da cewa akwai magadi amma magadin na ta maka tace kai a ɗahu jami'u nasibihi sai a bashi dora bonai shi mai hurce ta haibe da kudin bai da komi gano hannu kabinin kabinin ibini a karra bibini dan da ya hurce ce akwai da don haka duk abin da zai gado sai a amsa a aji shi jira na hudu wa ya a karrabe mayan kusu a dahu fadala ma ya da lahufi in kare ala ma ya da lahufi da ikrari to shi na mun yi tayowa wanga na hudu shi a ƙasa, amma shi na mun kai karatu cikin bazanga waɗanga duka to suna mun kwaɗi ƙa'idodin su yanzu don ba su shigo cikin karatun ku ba wallahu alam ya sai mu tasa shahi nona